alkawalin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka cewa zai iya ƙoƙarinsa ya ga an dawo da Liya Sharibu tunda aka sace ta har yanzu shiru har an tasar ma shekara ɗaya. Dalilin kenan da ya sa Madam Rebecca Sharibu mahaifiya ga Liya ta yi kira da kakkausar murya akan cika alƙawalin da shugaba Buhari ya mata na dawowa da Liya Sharibu cikin dangi. Sati ɗaya yanzu nan gaba za ta cika shekara ɗaya. Shi ya sa na sake zo gabanku da gaban gwamnati ina roko liya yar kankalwa ne mai shekara goma sha hudu sha biyar ta cika a kan tuti gwamnati yadda mai ke ne ina rokon gwamnati yadda mai ke ne kar ya manta alkawalin da ya yi mini hausawa sun ce wannan roƙo da madam rebecca sharibu ta yi a kan ɗiyarta ya biyo bayan jita-jita ne da ya yaɗu cewa tuni ta rasa ranta amma kuma hukumomin gwamnati sun fito ƙarara sun ƙaryata wannan batun ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ci gaba da taya madam rebecca ƙoƙarin ganin an ceto liya sharibu Reverend Gideon Fara Malam yana cikin 'ya'yan ƙungiyar. A tun lokacin da aka aka saki saran yara amma ba a saki liya ba tun 22nd of march 2018 mun ma addu'a muna addu'a kuma muna rubuce-rubuce mu yi roko don a sake ta shi ma limamin masallacin 'yan majalisu na afo muhammad nura khalid ya ce akwai abin dubawa to ba daidai ba ne mu ce kai tsaye babu gaskiya tare da gwamnatinmu amma dai akwai tambayoyi da dama da gwamnati ya kamata ta ansa me take yi har yanzu kuma ina aka tsaya mun sani cewa ƙasar nan tamu ta shiga barazana iri-iri na tsaro to amma hukumomi kullum abin da suke ce mana shine suna iya ƙoƙarinsu. ranar 19 ga wannan wata ne liya sharibu za ta cika shekara ɗaya a hannun waɗanda suka sace ta madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya